Turn on matasa barka da haka barka mu sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin mai ƙayatar da ku shirin labarin matasa ke na mai zo muku a kowane ƙarshen mako daga studio Kalangu. Yau kuna tare da ni Fanta Shamsu da kuma gora ta Rakiya Arimi ya ne Rakiya da dama. Alhamdulillah gora yau dai da me kika zo muna. To gora yau za fara da garin Arlit a sai ɗan inda shugabannin makarantar ke kuka da wasu shaguna wanda ke kewaye da makarantar. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau kuma za kawo zancen kwalliyar makeup da yanda 'yan mata da samari na garin Agadis ke yaba ta. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa jiki. Gora kewaye da CJN na garin Arlit akwai wasu shaguna waɗanda ta cewar shugabannin makarantar sukan kawo cikas ga tafiyar da karatun ɗalibai. Haka ne gora duk da irin kiran da suka yi zuwa ga mahukunta abun na ta kamari ta cewar Umfana Abubakar daraktar makarantar gadai bayanan da ya yi wa abokin aikin mu Mutari Abdullahi. fi sabilillahi shaguna waɗannan babu daɗi a bisa mirkin lakwal wannan kowa ya sani a ne dekri ne na minister a cikin shaguna ana samun abubuwan da bai kamata ba kamar par exemple yanzu le produit chimique waɗanda ake laban or da shi wani siber wani phonotech wata discotheque wani restaurant an yara suka zo suka ga mushe ya shiga cikin class ko sun yi retar ko ba su son shiga sai ka gani su sun tayi can in kai yi can wajen mai sai da solani can za ka samu 'yan mata cike da wuri suna kallon tele kenan irin waɗannan abubuwa su ne suke bata ma yara lokaci. Gora a nan babban birnin Yamaikun makarantun da ke cikin gunduma ta ɗaya sun haɗa kai sun gabatar da wata jarabawa ga ɗaliban ajin Troisium domin shirya babbar jarabawar BAPC da ke tafe nan da kimanin wata ɗaya. Ta cewar Hassan Garba a shugaban cibiyar Kwara Kano Gora kuma shine shugaban jiri de wannan jarabawar an yi ta ne domin mushanni da ɗalibai su fuskanci mike jiran su idan sun je zana jarabawar ta BPC a ranar goma sha uku ga watan Juni na shekarar 2023 karin haske dai a cikin wannan tsokacin da yi wa abokin aikinmu Abdulrashid Maiga. Da makaranta makaranta ne, kowace makaranta na samun tambayoyin jarabawar, amma a wannan karon mun ga ya zama wajibi mu tattara makarantu kamar a jarabawa ta ƙasa baki ɗaya, kuma a duba takardun ɗalibai a lokaci guda. Hakan zai baiwa malamai damar gano matsalolin da aka fuskanta a wannan jarabawar kafin jarabawar ta gaske domin a kawo gyara. Zai ba mu damar sanin matsayin ilimin ɗalibanmu. gora har yanzu a cikin fannin shirye-shiryen jarabawar BPC. A garin gaya ɗalibai su ma na ƙoƙarin shirya jarabawar musamman mata motsa jiki wacce ita kuma za a gabatar a ranar biyu ga watan Mayu da ke tafe. Haka ne gora abokin aikin Fadil Alu ya kai ma wasu makarantu ziyara ga rahoton da ya shirya mana. A wannan safiyar a kan hilin wasannin motsa jiki na makarantar CS uh, Samsu Beri ta Gaya ba a gani sai ɗaliban da ke matakin neman jarabawar birbe da malamansu suna tsakar bitar karatu. Muhammadu Garba malamin wasannin motsa jiki ne. Muna kusan karshen jadawalin karatu na shekara. Mun kai kashe 98 cikin ɗari. Gaskiya muna iya cewa komai daidai a ɓangaren mu da kuma ɓangaren ɗalibai. bacin ɗaukar darussa na yau da kullum, 'yan takarar jarabawar birbe suna haɗuwa da abokanansu cikin gari domin yin bita. Muna nan ga shirya jarabawa ta gudu ta BBC. Yanzu haka muna ga koyo duk marece, muna kuma gwaji tare da mushinanmu. Mun shirya wa jarabawa. ta wani gefen malamai na shirartar ɗalibai da su yi tsantsan su kuma kula da kansu domin kada su ji rauni kafin zuwar ranar jarabawar. Yanzu kuma sai takaitaccen rahoton mu na yau. Gura yanzu a wannan zamanin na makeup akwai 'yan mata da ba sa iya zama sai sun yi ita wannan kwalliyar. A <laughs> cikin samari ma akwai masu yabawa akwai kuma masu kushewa. Sosai ma gora ai shi sa abokin aikin wani sai Karim daga jihar Agadas ya tinkari samari da 'yan mata domin karɓo muna ra'ayi. ra'ayinsu. Bari mu saurari fasarar rahoton nasa. A lokacin bukukuwa mai sauƙi ne a gane kasancewar mata cikin taro sanadiyar sutura su, amma kuma mafi yawa saboda sabon salon yin kwalliya da ke rikida su. Kwalliyar da ake kira make-up ta sami wurin zama ga matan wannan zamani. Ni ina tana da na don yin kwalliya saboda tana birge ni. Ko yanzu ka iske ni a nan gidan kumshi za a mini kwalliya ne. Na ma rabu da saurayi na saboda kwalliyar nan ta makeup. Duk sanda a akwai wani taro na aure biki da sauransu na fi son in yi kwalliyar nan don hakan na sa in ji ni gam cikin jama'a. Kwalliyar makeup a gare ni zamani ne ko wanda muke tare da shi da farko bai fahimce ni ba amma da baya sai ya gane maganar gaskiya makeup ne ke fiddo kyan mace shi dai muhammad na da ka'ida ya fi shawarar masoyiyarsa ta je shagon kwalliya ta yi makeup da ta yi shi a gida. Gaskiya ni a guri na mace da ba ta kwalliya cewa da makeup ba ta birge ni. Ina son na ga kyawun mace don haka nake tafiya kallon mata a wajen aure ko wajen biki domin na ga mace ta yi kwalliya wannan makeup. Gaskiya ni a gani na mace ya kamata ta yi kwalliya yana sa ta yi Daga nasa bangare, Makutar har yanzu yana tune da abin haushin da ya same shi wajen neman kyawu ba kakkautawa tilastawa tsohuwar masoyiyarsa ta rasa launin fatar ta na ainihi da yake bege matuka a halin yanzu ya ɗauki matakin cewa ba shi ba harkar makeup Wata sabuwar fuska ce wasu mata suna sake kalansu suna sake fatarsu. Ni ba na goyon bayan haka kwata-kwata saboda ba a san me ake hadawa ba ana amfani da shi. Duk da yadda take ciki, a ra'ayin mafi yawan mutane kyau shine abinda ya dace ga mace. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shiki tare da Gungu Muhammad Dantani. Ranar Laraba karan da ya shiga tsakanin manyan kulobobin ƙwallon kafa na Premier League Ingila, Manchester City da Arsenal, 'yan Citizen ne suka ci nasara da saka raga hudu da ɗaya. Kevin De Bruyne ya saka ƙwallo biyu, Kanan Johnston ya saka raga ɗaya. Dab shiga ƙarshen zagayen fafatawar farko. Mai tare gida Rob Holding ya saka wa Arsenal raga ɗaya kamin Erlin Hallad ya saka raga ta hudu na karawar da aka yi. Sanya wannan ragar na mai kai farmaki zuwa ga raga ɗan ƙasar norvejiya ya sake shiga tarihin ƙwallon ƙafar Ingila ganin shi ke da mafi yawan ƙwallon da aka saka raga cikin kakar Premier Liga. Da wannan kambun ga hannun ɗan ƙasar Misira yake Muhammad sala da ya jera saka ƙwallon raga 32 a cikin karo 38 a club ɗin hannun 'yan red a kakar 2017-2018 duk da shan kashin da arsenal ta fuskanta har yau ita ce sahun gaba da maki 75 manchester city na bi mata da maki 73 ko da ya mata sauran karo biyu da za ta yi ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasanmu ne mun gode muku da sauraron shi da kuka yi ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalungu